الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا الأربعاء أخوة السفر ألف تاريخ في أربعين دقيقة هجرية كما في دوله مقومة أكتوبر يوم لقوم شاكره ميلادية أنا مسلاتنا رايم ابراهيم ke kuwar muke gabatar da darasi na arba'in da takwas a cikin littafin musulman siratu nabi sallallahu alaihi wa sallam wa siratu ashabihi al-ashara na abdul da abdul wahid al-maqdisi Allah ya kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta ɗari shida daidai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muna fasarin da yake magana akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bi'unsa za mu tashi faɗin malamin wa kana yufiru wa ka'a aktarun nasi tabassuman ya fi mutane ga baki ɗaya yin murmushi wa asanuhum bishiran ya fi su kyawun sakin fuska ma'a annahu sallallahu alaihi wa sallama kana mutawassil al-ahzani da'im al tare cewa kullum wato yana damuwa bakin na bayyana sosai a tattare da shi kuma mai yawan tunani ne akan akan abin da ya shafa al'amarin Allah to a wannan gafar mun karanta ta a wancan lokacin da ya wuce cewa mazala sallallahu alaihi wasallama mai yawan murmushi ne wanda a cikin bayanin da muka yi na murmushinsa mun kawo hadisin jarir ibn abdullah al-bajali Allah ya kare da a gare shi cewa ce tun da na musulunta ba mu taɓa haɗa ido da manzon Allah ba sai ya yi min murmushi amma da kakan da fuskar ta kasan kuma mutum ne mai tsoron Allah ba mutum ne wanda kullum a cikin dariya yake ba waƙar el-shin ko tsiva waya karɓar riƙar gari hata? maza lafasalama ya kasance yana son turare kuma yana ƙyamar dukkan wani abin da za a sansana mara daɗi kama daga ƙawari ɗoyi ƙarni da dukkan wani abin da ya ke ba ƙanshi ne ba sansanoni mai gafi ba maza la baya ba. yastalifu ahalar sharafi yana jan masu girma a jikinsa wa yukrimu ahal fadli yana karrama masu falala wala ya tsuwi bishirahu an ahalin, ba kuma ya murtace fuskarsa in ya ga wani wala ya alaihi ba kuma ya yi wa kowa jafafi yaran la'ibar mubaha za a sallama yana da ra'ayin wasa warki wanda yake halattacce yara la'ibar mubaha falayin kiruhu baya kyamatar wasa wanda yake na halal yamzahu yana yin kakati wala ya kudu illa hasan amma a kakatinsa baya fitar abin da yake ba daidai ba sai gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan kun ga muna wucewa saboda kada tsaye-tsayen namu ya yi yawa amma kowace gaba a nan ɗaiɗai ne gaɓoɓin da ba mu tsaya a kanta mun yi bayanin da ita kaɗai ba mun kawo nassoshi da hadisai kusan ma mun yi darasi a kai kamar yanzu a kakaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imamu tirmidhi ya ware babi a cikin ash-shama'il akan kakacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a zulayi mutum don ya yi abin da za a yi dariya lahu abidun wa ima yana da bayi maza da mata wala yartafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin amma baya jiji da kansa ya nuna gaba yake da su sawa'un a wajen tufafi ko a wajen abinci yana iya sa kayan da suke sawa kuma yana cin abin da suke ci wala yamdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillah ba wani lokaci da yake zuwa ya huce wa manzala sama face sai ga yana yin wani aiki dan Allah aw fi ma la budda lahu wa li ahlihi ko kuma dai ka same shi yana yin abin da dole sai yayi shi ko kuma abin da dole shi da iyalinsa sai sun yi ko sai yi wa iyalansa ra'al ghanama mazala ya taɓa yin kiwon dabbobi dan ya nuna maka tawalinsa wa kala har yana cewa ma nabiyin illa wa qad babu wani annabi face sai da ya kiwaci dabbobi bukhari da musulun sun wannan hadisi shi ma ce wa kuntu ar'aha li ƙurashi ko na kasance ina yi wa ƙurashawa kiwo kiwato ma yake dabbobin ba nasa bane wasu ila aisha radiyallahu anha an khuluqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat an taba tabbayar ummuna aisha gaba da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta bada amsa ta ce kana khuluquhul qur'ana zala kuma dabi'un sa gaba ɗaya irin alqur'ani wannan mun yi fashin bakin sa in karatun sati biyu da suka wuce yaghdabu li ghadabihi wa wayar li ridha duk abinda ka san Allah zai fushi da shi ko an faɗe shi a Qur'ani zai fusa ta ubangiji to manzo Allah ma yana fushi da wannan abu duk abinda ka san yardar da Allah ne ƙur'ani ya yarda da abin to manzo Allah ma za ga shi ma yana san abin kuma ya yarda da shi وصح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيتي والله بل تبا تبا ديباجا ديباجي ديباج na ɗaya daga cikin kayan alat wanda amma shi ya fi ga ado ake yi wa ko jaka ko takalmi ko riga da wani abu lallauta na ma'adani wanda da hausa ake ce masa dajiya to galibi da irin abin da suke dajiyar abu ne wanda yake mai laushi wala hariran ban taba taba wata tufa ta alhari ne kama da boyar ba kamar susan alharirin tun da nake aliyana da naji yana da laushi min kaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin tafin annabi sallallahu alaihi wasallama wala shamamtu ra'ihatan qattu kanat atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba sansa na wani kanshi ba tunda da nake wanda kanshin ya kai irin kanshin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to mahallin shahidin gashi nan zuwa tunda wannan ai sifa ce ta wuce mun yi ta a baya ko yace wala qad khadimtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashar shekara ta goma ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima fama qala li uffin qat tunda yake bai taba ce min kash sha irin yana jin damuwar da mutane a kaza ko kitabun ba wala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kaza balle kuma mun yi wani abu yace min me yasa kai abu kaza wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alta kaza wa kaza ko wai ya ga nayi wani abu ban yi wani abu ya ce me yasa ba kai kaza da kaza ba iya karshen haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ba ku misali da mutum zai yi ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da zai daɗe in yana tuka mota ko babur zai fadde da danna hon ba saboda danna hon abin da kake nufi tala kauce in wuce sauri nake ba ni waje na so nake in wuce to kaga idan ya zanto hatta akan titi ba ma ɗan iya jurewa mai haƙurin ɗan mintuna akwai abin da ba kai ne mai haƙƙi ba za ka ga musamman masu mota wani yana bayanka kana gabansa haka Allah ya kaddara ka riga shi zuwa gashi yana da fili a dama amma zai zo ya yi maka fitila ya kare maka fitila ya danna maka wani wai ka matsa san gefe shi yana so ya zo ya wuce duk kuma tafiya kuke yi idan da wani uzurin ne ya taso masa wanda duk misali ya ɗauko mara lafiya kuma ga inda zai yi in ya sauka can akwai matsala in ya za a iya masa uzuri ko ba gaskiya ba amma wani in ya shararo abu ba kawai so yake je gida ya huta ya gani to manzo Allah sallallahu ba zai taba yi maka abin da zai dane ka ba in ka za manzo Allah sallallahu ya tashi haikan to akwai haƙƙin Allah ko akwai haƙƙin mutum amma in dan shi ne to ko me zaka yi yana da ƙarin haƙurin da zai ƙara maka ma har zuwa lokacin da zaka yi ka gama tunda ku duba ku ga dai ga Anas yaro ne amma manzo Allah bai taɓa zuwa ya ce mai kai me yasa baka yi kaza ba wannan yana nuna shi ma anas din bai taba saba wa Allah maza Allah ya gani ya yi shiru ba wannan hadisi ne ingantacce rawahul bukhari wa muslim malam yace qaddama Allah ta'ala lahu kamal al-akhlaq cikar kadoji da halaye da kamalan da Allah ya tattara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mahasin al'af'ali da mafiya kyawun ayyuka wa atahu Allah ta'ala ilmal awwalina wal akhirin kuma Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi jinsin ilimi ta mu ce ilimin mutanen farko da na ƙarshe amma ƙarƙashin wannan kalmar ilimin farko da ilimin ƙarshe me ake nufi da ilimin farko ne da ilimin karshe wanda duk Allah ya tattara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yasa malamai suka ce da malam Abdul Ghani a nan tayi wa atahu Allah min al-ilmi ma lam yuta ahadan min al-alamin da yati da kamata ya ce Allah ya ba manzon Allah ilimin da bai ba wani dan adam ba wani halitta da aka yi a doron ƙasa wanda Allah ya tara masa ilimi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ibara ta fi zama na ɗaya dai ta fi cika ko ba haka bane na biyu kuma babu kura a kan amma idan ka ce Allah ya bashi ilimin farko na ilimin mutanen farko da na ƙarshe akwai abin da ya faru a farkon duniya wanda ba za a bai taɓa ba da labarinsa ba kuma la'alla bai kan shi ba saboda koda yana da amfani a wajen mutanen da suka rayu a wancan lokacin to kila mu ba shi da amfani a wannan al'umma domin inda yana da amfani to da manzo Allah ya faɗe shi to ko in har ba zai amfane mu ba to yana cikin ilimin mutanen farko kuma za ka shi ma annabi zai san shi wa sallallahu alaihi wasallam a'a gashi maza Allah tsakanin maka da Madina duka duka marhala tara ne tafiya kwana tara ce amma aka zo Madina akwai abin da mutanen Madina suke maza Allah bai san su ne ba ya ga ana bikin ashura shi a maka ba bai ga ana da ba yahudawa ya ce waɗannan fa bai suke kaga ai tambaya ce aka gaya musu ya ce a ah, to ai in dai suna yi ne wai saboda annabi musa to ai mu muka fi cancanta da annabi musa amma mu bari mu bautawa allah a lokacin ko ba haka ba ya zai tarar an masa tambaya akan kilili na dadino a fasa dadino a cuta masa dabino mai yaya sai ya tashi ya ba da yaya maza Allah ya hana ya ce a ai cutar da wancan asalin dabinan ne sai kuma aka samu karancin production ba da dabino suka ce maza Allah ai ka hana yin abin da aka saba ya ce to in an yi kuma yanayi suka ce yana yi mana ya ce to kuka fi sanin al'amuran rayuwarku ta duniya ku je ku ci gaba da yi ko za a zo a bashi labari akan kaza ya ji sallallahu alaihi wa ali alihi wa sallam da haka la yalzam a ce duk wani ilimi da ya gabata na farko da na ƙarshe dole manzon Allah ya san shi amma in dai ilimin yana da alaka da amfanin wannan al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi amma ba a taɓa samun ɗan adam a farko ko a ƙarshe da ya tara ilimi irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba akwai abubuwan da suke ƙara tabbatar da haka an an tambayi maza Allah sama game da ruhi rai Allah ya ce masa wa yas'alunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila mutanen da suka rayu wasu sun san labarin ashabul kafi maza Allah bai sani ba sai su suka tambaye shi Allah ya saukar masa amsa ta an ashabul kafi war rahim kanu min ayatina ajab to amma dai a takaice ba a taɓa samun ɗan adam wanda ya kai ilimin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma fihi an-najat wal fawz kuma Allah ya haɗa masa abin da yake akwai tsira a cikinsa da rabauta da ka wanda ya bi shi zai tsira kuma zai samu babban rabo sallallahu alaihi wa sallam ko ummiyun la yaqra manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummi ne baya karatu wala yaktub kuma baya rubutu wala mu'allima lahu min al-bashar ba wani dan adam wanda ya taba koyar da annabi ce ni ne malamin annabi babu shi nasha'a fi biladin jahali ya taso a garin da ake da jahilcin abubuwa da yawa na rayuwa da wahayi wasahari da kuma garin da yake da rairayi da kuma sahara ko hamada ballantana ka ce gari ne na wa'ansu wayayin mutane amma ga shi atahu Allahu ma lam yu'ti ahadan min al'alami Allah ya bashi abin da bai ba wa wani dan adam ba a cikin talikai wa ala ala jibi'il awwalin wal akhirin Allah ya zaɓe shi ya fifita shi akan ga baki ɗayan mutanen farko da na ƙarshe fa salawatullahi alaihi da'imatan ila yawmiddin wato amincin Allah da salatan Allah tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam to wannan kaɗan ya buturo mana daga cikin halayensa ba a taɓa yin mai haƙuri irinsa ba bai taɓa gazawa ba ya taso ya taba ganin mahaifinsa ba sai labarin da ake shi ba lokacin hoto ba bare a nuna masa hoton to da ka yadda kai kake ganin kaga mahaifinka shi bai gan shi ba ya taso a cikin maraici ya kai shekara shida wanda yake bukatar mahaifiyarsa ta mutu bai manta ba yana nan yana sane ya tafi wajen kakansa ya shaku da shi shekara biyu shi ma ya mutu yana ɗan shekara takwas aka da da shi hannun abu tsalin haka ya rayuwa ta maraici daban tausayi to ka iya wannan ai yana karami to haka da ya girman matarsa ta mutu a gabansa ya zauna ba shi da madafa ba mata ba halin ƙara yin aure babbansa da yake taimaka masa shi ma ya mutu a gabansa a lokaci guda da matarsa aka koro shi daga habasha sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa da ya tashi ƙara auren ma ya auri ba zawara wata take mai shekaru ba wai aure ne ne ya gwaje ba aure ne ne ya taimaka mata ya yi hijira ya bar garin ya dawo wani garin yana kallon wahalhalin da sahabbansa suka dinga sha tun da ya taka kamarsa har ya mutu sallallahu alaihi wasallam bai taba hutawa ba amma a haka kuma irin abin da ake jarraba mutane da shi shi ma an jarraba shi shi yakan yi ciwon kai mai tsanani eh, akwai wani mai mota wai mai wata hennessy nasarawa lamba 823 ya rufe wasu da Allah wai ya taimaka wanda aka rufe din zai sallallahu alaihi wasallam yana yin ciwon kai mai tsanani ya ji kamar kansa zai tsinke ya yi wa kansa rukiya da kansa ya dafa kan nata, ya karanta addu'a kuma ya koya wa al'ummarsa cewa idan mutum yana jin ciwon kai ga addu'ar da ake yi ta tawaye da an ce rukiya ba wai fasir da duk a ciwo hanyar warkar da ciwo ana kiranta ruqya a'udhu bi kalimatin lahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir yana yin zazzabi ne zafi kuma ya nemo magani dan ya warke sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka ce shi kamar an kyale shi ba sai an masa wani abu ba yana tashi ya rasa abin da zai ci babu kuɗi babu abinci ba abin abincin har ya ga dabino yace ba da ina tsoron kai zama na sadaka ba da na ci gashi mun karanta ya talawwa min aljubi la yajidu min ad daqal ma ya akul ko rubabban dabino ma gwaji baya samu wanda zai ci nema kuma yake ba sallallahu alaihi wasallam ta suka dinga mutuwa ɗaya bayan ɗaya aka haifa masa al-qasim za Allah ya yi munna ya yi munna ya yi munna kawai ya zo ya muke yana ƙarfi za Allah ya damu aka haifa masa abdullah ya ƙaunaci yaro yaro ya mutu tun yana ƙarfi za Allah ya ji daɗin samun ibrahim amma yana kallo ba a karɓo shi daga dan yayi ba ma san da ya kama rashin lafiya a ga maza Allah ga shi tun ga yanda yake maza Allah ya fata bai suka ji shi yana ta masa addu'a kuma Allah ya zara ran kuma ya san maza Allah yana san dan ya saura amma Allah ya zara ran ya tafi yakin badar jarabawa ta same su kan ya dawo ɗarsa ruka ya tara su sai ga wata ya zo ya tara ummu kalsum ita ma tara su a gabanta mutuwar ɗahu ba karamin aiki ba ne fatima ce kawai sai da ya rasu ta rasu bayansa ya ga abubuwa iri daban-daban shi ne farkon annabin da Allah ya jarabe shi da munafukai suka dinga cin dinduniyarsa suna zagin sahabbansa ƙarshe aka zo aka yi wa matarsa sharri a cikin gida har cikin tsakiyar gida aka zo aka yi mata sharri sharri mai gigita duk wani mai imani jarabawa duk wacce ka san ana gani manzon Allah ya ganta sallallahu alaihi wasallam ba wani wani dan adam da aka jarrabe shi wanda zai ce wai ba a jarrabe manzon Allah da irin wannan jarabawa yana cikin madina aka kawo farmaki aka ce za a ce kewaye madina za a murkushe ta gaba daya ba shiri suka tashi haikan ba ji ba gani suka haka rani suka kewaye madina ka je ka ga ramin da aka haka iya wurin kawai a nuna maka tsakanin waƙin da waba a ce maka daga nan zuwa nan a kwana kaza gaba ɗaya ta kewaye madina suka tsaya da kansakali kuma Allah ya jarrabe su da munafukai na cikin gida da yahudawa suna gaya musu maganganu marasa daɗi amma a haka fa baya fasa kiyamun laifi baya fasa ambatan Allah da ya ji abin da yake kare zuciya zai fashe da kuka zai je duba mara lafiya zai je jana'iza zai ga mutuwa hankalin da ya tashi abokansa sun mutu zai je ya je wurin kuma har a ga yana kuka ma sanda Usman bin Mas'ud ya rasu manzo Allah yayi ta kuka kuma a haka gashi yayi nisa a matsayi amma baya mantawa da ɗan karamin yaro ma mata bakan mata shara take a masallaci kamar ba a san da ita ba kwana biyu manzo Allah bai ganta ba uzuri na dan adam ranar maza Allah ce ina bai wa Allah na aka ce ai tarin maza Allah ya mutu faɗa ya ce me ina ku ga yamba ba sai ku ga yamba dulluni ala kabari a kununan kabarinta yar gatan mace maza Allah ya taka ya ji har kabarin ya yi mata sallah a wurin a sanadiyar ta gafarta wa da suke wurin ku maza zala suna yayin nisa a halaye shi yasa masu kaɗe-kaɗe da raye-raye ce suna yaban mu masu suna ba kaɗe-kaɗe za ku yi ba da raye-raye ku bincika tarihinsa ku fito ku gaya wa duniya ba ka zo kana taka lafiya manzan Allah a lafiya dan audu manzan Allah ta kace wani abu dan Allah wannan ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace ka ce manzan Allah a lafiya dan audu yake ce wani mai dawa to ka gaya wa mutane abin da sun ji za su kuka su za ta amsa za ku tabbatar da cewa lalle annabin nan ya isa annabi amma ka zo kana zaurance kana faɗa wasu maganganu kana kana cewa na gaban gaba na ba to me ma'anar na gaban gaba kai kanka baka fahimta balle wanda yake biye mai kana wata ba takalmin annabi za ka yi ba ba shi annabin za ka yi ba in aka haɗa takalma to ya takalman takalmin annaba a cikin takalma amma yanzu ka gama sanin shi kansa annabin ba sallallahu alaihi wasallam maka zo kana cewa wai takalmin annabi gugan gidan annabi to yanzu gugan kai a wani hadisi kaji an ambace shi ana janye mutane daga asali sai kuma a kai su zuwa ga abin da shedan kuma kasan shedan sai zai sa ka kafi iya wancan din kuma duk wanda ya ce kakka sai ka ce wai ba san annabi shi da zai zo ya haɗa ka da annabin da Allah ku fi mu je ku bayar da Abdul Ghani Allah ya ci kansa da rahama yake fito mana da asalin yadda annabin yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa gaskiya da yawa daga cikin mawaƙan da yawa daga cikin mawaƙan mu da suke yaban annabi da Hausa ban ce duka ba musamman wanda mu muka jinji su muke jin su yawancin su ba su dace wajen sanin haƙiƙanin abin da ya fi dacewa a yaba na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma wanda daga nan za ka ga yana ta yaban maulidi saboda ai ana samu a cikin maulidi za a ci abinci za a yi kaza za a yi kaza ko kuma ya tafa ɗan shi irin yadda ya amfana da yaban shi ko kuma Zala suna ko oho ke idan hadari ya haɗu Zala ya dinga shiga yana fita ke shiga yake ya fita har sai an gane a tsorace yake na nashi ya rasulullah in aka ga hadari ana munna saboda ruwa kanan nasu izara aul ghaimat tabshahu kai kuma sai ka dinga shiga ka fita ce tsoro nake ka a halakar da mu da shi an bage tsoron Allah nan saboda mutane sun gani sun ya za a yi na Allah ce bari wa mastajantin bihi rihun fiya azabun kaga in ba mai tsoron Allah ba abu za a yi abu yana yin sujada ya yi ta kuka har sai an jiyo shi shekarsa yana sallah yana kuka ana jin kirjinsa yana tafasa kamar tukunya da zarar ƙasa ta rana ta cife ko wata firgita yake a firgita ya fita wajen gari a ta roƙon Allah ana kuka sai Allah ya yi abu tare da haka kuma bai taɓa fitowa ya fi kirji ya ce sai shi shi shi ne wani ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya ji annabi bai so shi ba to ya yi asara shi yasa dabino wanda ba mutum ba ba ɗan adam ba da ya ga annabi ya bar jikinsa ya matsa ya yi kukan da sai da kowa ya ji hadisi tawatarar hadisi duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wurin sai da suka ji kukan dabino ba a taba jin ba ma a san dabino yana kuka ba amma a lokacin fa hannal ya yayi kuka ya gurnani a wata ruwaya fa khara kuwara sau yayi kuka irin na saniya a wata ruwa ya fahanna hanina ya yi nishi irin yadda mace take kurma nishi da ihu idan tanta ya mutu a wata ruwaya fabaka buka asabi sai ya yi kuka irin kukan yaro in ya nemi abu ya rasa kaga ai kuka yake kamar ba gobe to la'alla abin da ya aka samu ikhtilafin riwayat makumin so ake ka gane irin yawan da waɗannan abubuwan da aka lissafa suke kukan shi ma kuma haka dabinan ya kuka la'alla kuma ya zama kuka ne sarahatan kowa ya rawaito abin da yake sai zama Allah ya jiyar da su kowa ya fassara abin da ya ji da kuka tunda dai asali ba a san dalilin da kuka ba amma mu'jizar annan sama ta sa ya yayi kuka kamar yadda zamu zo layin mu'jiza sallallahu alaihi wasallam raƙumi ya ganshi yayi munna ya kawo masa ƙaran ubangidansa yace ya rasulullah kaji kaji abin da yake mu manzo Allah ya juya ba wanda ya ji magana sai annabi yace kaji tsoron Allah to mahallin shahid kafin za mu zo magana mu'jiza hatta dabbobi sun san shi rahama ne sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da yake da alaka da shi zaga yana da alaka da Allah ya ɗebi tsakon kwani suka yi tasbihi a hannunsa ruwa ya dinga fakkubowa a hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya cika har mutane suka sha mun karanta a muwatsa da muka zo hadisin a jami'in sallah a zahar da la'asar a tsitsar yakin tabu mun ka hadisai sun kai goma na irin abubuwan da manzon Allah ya wanda suka jigita hankalin mai hankalin islamin mai tunani khawariqul adat sallallahu alaihi wasallam a zauna a ta faɗa maka shi ma a ta gaya maka shi kansa ibada ne min atsiyar ibada wanda ku duk zai ji labari game da annabi zai girgiza ba to ba muminin gaske ba ne sai ka ji ka tushe sama da yadda kake san hatta zuciyarka da a taba annabi ka ji wanda ka mutu wanda ka fita mota ta kaɗe ka wanda a harbe ka wanda rashin lafiya ta kama ka ka mutu amma kar a taba annabi in baka ji haka ba to baka cika ilimi ba in ka ji cewa a zo a ce can wani waje ne za su taɓa mutuncin annabi amma ɗan da ka fi so a ɗauke rayuwarsa amma ba za a taba annaba ba ce eh da ɗaya ma a iya bi ga baki ɗaya a haɗa da iyaye ni ma za a haɗa da ni a hana to sanda ka ji haka to yanzu ne za a yi maka rijista sai a duba a gaya sannan da yake amma zo ana magana annabi da kaji daram ka taka da gudu watakila sai ka tafi ma a tsinto kama a rasa a ina kake nan an yi maganar sahabbai kuma ka jiwo wani har zai iya tankawa ya ce wai sahabi wani kaza sahabi wani kaza قال رحمه الله تعالى فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فصل da yake magana akan mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'jiza al-mu'jiza haka take da larabci haka kuma ake faɗinta da hausa abinda take nufi shine zuwa da wani abu wanda ba a saba gani ba wanda kuma za a iya ƙalubalantar duniya da shi domin ba kowa ne zai iya zuwa ciki ba wannan ita ce mu'jiza a lura amma a istilahi ne wani abu ne da ya saba wa al'ada da tunani normal tunanin da aka sani wanda idan ya faru yakan sa a imauci a kuma yi mamaki da al'adun, wanda kuma ba za a iya yin sa ba da yake faruwa a hannun annabi daga cikin annabawan Allah don ya zama shaida da hujja kan cewa Allah ne ya yi shi an gane ko wanda dukkan annabawan Allah kowane annabi yana da mu'jizarsa na Musa mu'jizarsa shine sanda yake yarwa ta mucijiya. annabi yusuf daga cikin mutunsa akwai fassara mafarki da ba da labarin abin da zai faru hatta abinci zai ce muku abin da za a samu ku shine kaza la ya ati kuma ta'amun turzaqani illa nabatu kuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma zai ce ma mimma 'allamani rabbi annabi annabi hud ko ce annabi salih ya zo musu da تابوا هذه ناقة الله لكم آية فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ف... فيأخذكم عذاب أليم لا قوان النبي يكن زود مؤجزة شيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا زود مؤجزة إلي دبندا ثم لا زي تقامنا أنا شيما كنت من أدوك تنكر تنكر الشمال من ينزر في أكم مؤجزة da haka babu bukatar mu ɗauko manhajiya ta da ce mu'jiza a lugha ga ishtikakin ta ne mu'jiza a istilahi menene asalin mistaqiyar mu'jiza yaya ba annabawa ba har dan mi darasin kwana ɗaya ko biyu wannan ba sai mun ya tabbatar da mun yi a baya sai ce fa min a'zami mu'jizatihi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mafi girman mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa awdahu dalalatihi da kuma mu'ujizar da ta fito da hujja akan annabcinsa sallallahu alaihi wasallam shine alqur'anul aziz alqur'ani mai girma allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wanda ƙarya ba ta iya zuwa qur'ani ta shigo masa ta gaba wala min khalfihi bata ita ta shigo ta bayansa ba tanzilun saukakke ne min hakimin daga ubangiji kwararre gwani hamidin wanda yake godajje ba wai sai an gode masa yake zama gode allazi a'jaza al-fusaha wa hayyara al-bulagha wanda ya gajiyar da masu fasaha ya kuma ruɗa masu iya zance wa a'yahu an yatu bi ashar tuwarin mithlihi ya kuma wato ya kasar da su suka kasa su zo da ayoyi goma cikin irin ayoyinsa wanda yake da ayoyi dubu shida da wani abu ko a surori goma cikin surori duk dari daya da goma sha to an kawo goma ma an kasa audi sura kai an ce a kawo sura ɗaya ma audi aya ko ma a zo da aya wa shahida da ijazihi al-mushrikuna wanda hatta mushrikai ma suka gaskata suka yarda cewa qur'ani ya gagare su wa aikana da shirkihil ja'iduna masu musulma suka suka sakankance suka yadda da gaskiyar alkur'ani wal mulhiduna da kuma mulhidai su ne fitsararru masu zagin addini ko su zagi Allah dukkan su sun yadda qur'ani ya kai matuƙa wajen gajiyarwa da wato ainihin ya sa sun yi duk yadda za su sun kasa to wannan yana ɗan buƙatar nau'i na ɗan ƙarin bayani shi wannan daidai wannan gaba inda hali za mu ɗan fito da mu'jiza ta alƙur'anin kafin mu ci gaba wanda kuma ina ganin kamar ba mu da dogon lokaci tunda lokacin sallar isha ya ɗan rabu ko tsora ka za mu dakata a nan sai a 36 eh, da shida babu laifi yi. sai a yi a kira sallah sai kuma mu sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sanya mu a cikin masoyansa na hakika da kuma tashe mu a tutarsa ya sa mu a cikin masu yada sa da kuma yawaita mabiyansa kuma ya sa ba za mu rabu da bin tabarkinsa ba ba za mu rabu da littafin da ya zo da shi ba da sunnarsa har sai mun haɗu da annabi tare da qur'ani da sunna a bakin tafkin alkautara sallallahu alaihi wa alihi sallam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته